أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار a cigaba da darasin wannan littafi na ahkamul jana'iz dan ba manta ba yau tun satin da ya gabata muna cikin assalatu alal jana'i wato sallah akan gawa mun tattauna wannan darasin in ba manta ba mun yi magana kan matsayin sallar gawa a musulunci da haka wannan ita ce tambaya ta farko menene matsayin sallar gawa a musulunci da annan sun samai wannan darasi in ka sani ka daga hannu menene matsayin wato sallar gawa a musulunci wanda ya sani ya daga hannu idan ka faɗi ba abin da za a baka amma idan ka kai shirin ka daga hannu aka baka inda jikin faɗa daidai to akwai abin za a baka na motsa baki eh menene matsayin sallar gawa a musulunci na ga kusan mutum nawa su daga hannu a wanda ake nema ya bada amsar ne ɗaya daga cikin ɗalibanmu na garin a karatu mai yamma lokar gamma eh, menene matsayin sallar gawa a cikin abin menene matsayin sallar gawa a ba kai ba wancan karami ko kuma kai kai kai gaban mai wasu wancan shi ma cikin rasu yau ba wanda ne ne suleiman menene matsayin sallar gawa a musulunci dan daga muryarka wai saboda mutum ya samu kusanci wani amsa ba amsa ba ce sau da haka bari mu ba wanda ɗaya daga cikin yaren gidan mala abakar arama abakar eh ta hatsari ni sunanka na baji ba haye mine ne matsayin sallar gawa a musulunci wai da yake sunna ce ba wannan ba shi ne hanta ba amma dai ka yi kokari su haye ka ji ko zuwa motsawa bakinka ya yi kokari su haye da zo wasan ma'anar su haye da ko miya ma'anar su haye ku shi ma zaka cikin tambaya eh, ka je ka motsa bakin haka ba kuwa kuma ka abu da shi masallaci to mu je kan bayan mu ta gaba a to bari mu bari mu abin nan eh dan manya ko wannan wani suna eh dan gari ne ko ciyar ramkin da su ne ta yi sai malam gabatar da sunanka sai sunanka malam lawali menene matsayin sallar gawa a musulunci mala ya ce ya ce mana don awa mutum sallah ya ji sun sauci wannan ba shi ne an saba gaskiya to na gada zo su daga hannu sashi ɗaya suna kina da mu haƙi don karbo ne Ne suna yahuza abubakar Awa awade mai matsayin sallar gawa a musulunci don kai ba don a ba kuɗi ba wannan dubba shi ne an samu to da haka na magana a huda abin da yake duk da ya taka doka ya fada kuma an ce doka ce ba a faɗi sai dai ka nemi daga hannu ta haka ya tafi kuna safa doka amma bari mu huda abin da yake ce farilla sai ta ainihi wannan ba an samu kuma daga nan mun tsaya nan yanzu zan ba da ansa farzu kifayati in kun dubi littafin ku ku dubi littafin ku lamba ta goma sha uku shahi na arba'in da hudu sai ce wasalatu alal mayyitil musulmi farzu kifayati kun gani shahi na arba'in da hudu can sama wannan ya nuna kenan ba da littafi muke la'akari ba an gani to bari in ga wurin kun gane ya ce mi wasalatu ku duba min wurin nan ku ce wasalatu wasalatu alal mayyiti al musulmi fardu kifayatin mu maimaita والصلاة على الميت المسلم على الميت المسلم فرض كفاية menene matsayin yi wa musulmi sallah in yin rasu ba zo musali ba agaji farilla ce ta kifaya me ma'anar farilla kifaya ɗan gaji ya yi ƙoƙari me ma'anar farilla kifaya farilla da wani na iya ma'agaji zo nan gabu tsawa bakinka to amma shi ma wanta ya ce a ba wani abu ya ci ko to shi ma agaji wanta yanzu ta mm, yi ta yi bace to za mu dawo karatun littafin in ba manta ba bayan mun yi magana a kan ku dawo da hankalin bayan mun yi magana a kan cewa sallar da ake yi wa mutum musulmi in ya rasu farilla ce take baya mun kawo da dalilai da suka tabbatar da haka wa zai kawo mana dalilin da ya nuna cewa farilla ce ta kifaya wanda ya kawo dalili yana da naira ɗari da dukkin guda dalili na shari'a wanda ya tabbatar da cewa sallar gawa ba farilla ce ta ainihi ba farilla ce ta kifaya kuma amsar na nan cikin littafin kuma karatun mun yi ba dai wani ji ba ba ga amsar nan cikin littafi kana da zungureriyar naira ɗari za ka rika gobe zuwa makaranta kuma kana da bikin nan da za ka motsa bakinka gobe ko kuwa zuwa ka ta motsa bakinka ga naira ka ɗari gobe ta ishe ka breakfast daɗi musu daɗi ko? eh? ko mu daɗi? to ka hujja hujja a cikin ƙur'ani ko hadisi wadda ta nuna cewa farilla ce sallar gawa ga mamaci farilla ce take baya ba farilla ce ta ainihi ba ba ba su an zakuna eh manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yi rasuwa an yi rasuwa kuma an yi rasuwa ba sai manzan Allah a gaya min cewa an rasu sai annabi ya ce ku je kuwa dan uwan ku sallah bai samu zuwa ba sai ce min ya ce sallu ala sahibukum ku je ku yi wa dan uwan ku sallah inda farilla ce ta ainihi a azzuhur da la'asar da magariba bai wa manzo Allah ya ce wasu sai su yi wasu kafu sai su amma da yake sunna ce farilla ce ta ainihi ta fuske baya sai manzon Allah bai samu zuwa ba sai ce masahabbai ku je kuwa dan uwanku sallah muna tare da ku to ce wanda yayi sallu ala sahibukum shi bai samu yaje yayi ba malamai suka ce shi ka nuna cewa farilla ce kake baya ba farin ce ta ainihi ba Allah mu dauke sarki ya sa mu dace kun san dalili sai manzo Allah ya ga fuskar sahabban ta canza ko fa gayyara wujuhun nas zalika fuskokin mutane suka canza saboda manzo Allah ya ce ku ce ku a ran wanku sallah sai ce inna sahibukum zalla fi sabilillah dan uwanku ya ci bululi da zuciyar jihadi ya dauki wani abu ba da izinin liyon ba ya sami ko nace ku ce ku dan uwanku sallah to anan abin da za mu lura da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce ku dan uwanku sallah akwai saloli da yawa ta jana'iza da aka yi wanda a nan sarara ba bai kai ba ya ba da wakilci a sai ake wannan shi ke nuna cewa wato farilla ce ta kifaya ba farilla ce ta aiki ba Allah ya sa mu dace sai ma da yake cewa duwan karatu da mun kai ne yake cewa in suka je suka yi wannan uwan suwanka wanka aka je kuma aka yi sallah wa yusuf na min zalika ne? wala ta jibu salata alaihi amma ga wasu mutane guda biyu ba wajibi na ya musu sallah daga cikinsu akwai atibirin lalzi lam ya bulu yaro karami wanda bai balaga ba yaro ne wanda bai balaga ba in an ga dama yan an ga dama a yi mai sallah yan an ga dama a yan an ga dama a yi mai sallah yan an ga dama ba a yi mai sallah yaro karami wanda bai balaga ba kamar yanzu a rinwa yanzu wanda mai shigowa ya balaga to ire-iren shi sai ya rasu in an ga dama a yi mai sallah in an ga dama a ƙi mai sallah kawai a yi mai wanka a je a binne abu da kabari kai a sai kun san dalili menene manufar sallah a roƙa ba mutum dawara da rahama ko ba haka ba ko a ce manufar sallah ga mamaci an je a nema masa alfarma kamar mutum na yayi da hifo da station eh mutum ya yi laihi police station sai a ce don allah su babuwa na allah ya sa ya ina ta yawa da hannun hukuma ku ce ku an san muna shi yanzu in mun ka ta haiwanin ga munka ta sa da shi ja ga gaba ga su in mun ka sai muna bari ko har shiga gaba wa za mu sa gaba da shi ja ga sai ni ku gani bayan na dahi musu na yi musu support inda shi ja sun ga wacce aka gaba da wani geme sai ce a baba lahiya kuka zo kawai kuna aka ce a garin ah, a zai gasa da gasa ya dama abin da ya kawo matsalawa da shi lahiya me yayi a ce kaza kaza to gaskiya haka ne amma muna nema masa alwara ma to ma'ana sallar gawa shine an zo a baɗan mu mutumin nan ba to wanda yaro yanzu bai balaga ba bai yi laifi ba wacce ma za a baɗan mai Allah ya saka bai ce ku bai kuna ji yanzu da yanayi ba bidan mai alfarma to bai yanayi ba eh kaga babu ta alfarmar da a bidan mai amma kuma shari'a ba ta ce ka aibe sallah amma shari'a ta ce yi mai sallah ba wajibi ba ne in an ga dama a yi mai sallah in an ga dama ka a mai sallah shin wai Allah ya ta kuma yin karatun ka eh ga ta bani eh eh eh eh eh to baba abinda za a yi tun da yin sallar ba da hina to jaurewa maka yanzu amma ya kamata wata rana an ka zo da jana'izar da akamu ni yanzu a ke kawo ɗana na bai da ba aka don ci jama'a assalamu alaikum dama ko tuna da su mu ɗabbaka yaron ne bai balaga ba yi ma mutum sallah wanda ya rasu wajibi ne a amma zuwan musulmi su yi mai sallah farilla an take faya in an ka samu ɗaiɗaikun mutane sun tsaye sun ɗauke masauran da yi ko su amma yaron ga bai balaga ba tun da ba bai balaga ba kawai yanzu ba sai mun yi mai sallah ba za mu binne shi ne kawai kuma yana kuma wanda aka magana da su da ya nawa bin jiwa sai su ɗana na akwai mai magana ba mai magana akwai wasu sunoni da ahadu suna ya kamata su zo su kai kawo su a tabbata ba wai don suna da yi ba ko ba don takarar fitina ba a'a saboda karantar da mutane abin nan domin wani abu in ba a yi tsaye an ka yi shi ba mutane ba su gane cewa ake ba wajibi na ba bari ku ji da lalle ko eh bari ku ji da lalle mala yake cewa wa yusafna min zalika shakhsani an togata mutum biyu fala tajibu salatu alaihim na awwalu a at da alladhi lam yablugh yaron da bai balaga ba لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يصلي على ابنه إبراهيم دم don محمد صلى الله عليه وسلم bai yi maɗanai ibrahim musalla annabi yana da ɗa da ake kirawa ibrahim yar da su ba a yi musalla ƙaran aisha radiyallahu anha ummu na aisha ta ce mata ibrahim binin nabi ta ce ibrahim ɗan annabi muhammadu ya rasu wa huwa ibnu samaniyata ashara shahara yana ɗan wata goma sam dan wata nawa waye wada umu na aisha ka tambayi wani malami kake mai akara maka Allah duk wani karatu ran jiya an ce annabi da muhammadu yana da dada aka ce ibrahim ce eh wai me gaske cewa da ya rasu ba a yi mai sallah ba in bai san kai ne ba sai ya hau barkata Yake ce ai wajen ce su da malar a kame da aka yi in ko ya ba a yi mai ba haka ne ba a yi mai ba sai ka ce alhamdulillah ke na haka da maka lamu wannan na nuna duk yaron da bai balaga ba ba wajibi ne a yi mai sallah ba in an ka yi mai sallah a yi kyauta in ba a yi mai ba ba a yi zunubi ba amma me yasa wannan karatun duk inda an haito ba aishi ba saboda ba littafi muka cimma ba ka san malam gumi ya ana karatu da dalibai. duk abin da ba a cimma ba sai ya ce wa dalibai. ya an ka shiga ta malam ka zai ce ku bari an mutum mai to ya an ka cimmai sai ci to ba dai kun gani ba yanzu to ku ce ku yi aiki to da haka ga yaro annabi dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa ibrahim ya rasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da yayin sallah an gane ku sannan an tambayi ummuna aisha radiyallahu anha shekarar yaron nawa tace yaron yana da shekara ɗaya da wata shida shekara nawa ɗaya da wata shida su agare falon misalla alaihi rasulullahi kuma zala da misalla a sani na biyu cikin wayanda ba wajibi ne ya musalla akwai a shahidi kun gane shahidi wanda ya shahada amma nan kun ga shahidai yawa gare su nan shahidin da ake magana babban shahidi shine wanda ya rasulin jihadi da yanzu duk wanda ya rasulin ga kawai yanzu ana cikin karatu ba mata muke ba amma kuma muna fata muna so mu samu hakan kamar yanzu ne nake karatun nan dai sai ga dai na sun koya kawai da ga ko da ga sallama ku jira ka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ma shikenan ma da lokaci ya ni ga ina fata haka da kun yi shiru ku kuna fata wani abin da an koma gida a bari an koma gida ko eh magana ba to a ƙara shekaru ka ci su daban o ta ha wasu da magana ne ni yanzu ko yanzu littafi da dawa ko akwai yan damuna ba ya ka akwai dama don duk wanda ya shekara hamsin da wani abu jama'a aiko ai ruwa eh ta amma aiko ku shahada za ka yi ya ne a su wa ya rike da to yanzu duk wanda ya rasu da cikinmu ana nufin wace ya yi shahada to amma ba babbar shahada da aka dan mutu ya rasu wurin gairu ba a ta ba a yi mai wanka ba a ta ba a yi mai sallah amma wanda ya rasu wajen daga wurin jihadi shi na ake magana ba a yi mai sallah mun gane jama'a yau yake cewa لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على شهداء أحد saboda manzo Allah da yayi sallah maka shuhada ya Uhud wa ghairihim kama sabaka walakin zalika la yajibu shar'iyyatu salati alayhi sai da wannan bai kore shar'an joyi musu sallah bidun wujudi ba tare da wajibi ba da jiji har yanzu ana musu sallah da shi wancan yaron da wanda da yaron su shahidi ana musu sallah amma sallar ba wajibi ta ai musu sallah. Ima muna tare yawwa kama ya ake bi matsalar taliya kamar da zai zo nan wata sura musalati alaman ya ake zikirin to ga waɗanda aka shir'anta a yi masalla al'awwalu a cikin ya ƙarami an shir'anta a yi masalla ta su shirya mun kai ba wajibi na ake sallah ta kumanci amma an yi masalla a ɗiblu wadauka na sakadar ko da ɓarin ciki ji wa kuma a ji kuma ka. yin sa kai ba da yanzu wanda ka saurari da zai zai ce o oh, ana taɓara wancan wani irin malami ne ɗazu ce. musamman in bai saurara da kyau ba sai shi shi jama'a kun zuba da malamin sun kai ya ce wa yaro in bai balaga ba a yi mai sallah ba cewa ni ba a yi mai sallah ba cewa ni malam ya ce ba wajibi na a mai sallah yi mai sallah ba ta zan wajibi ba kamar yadda yin sallah da wanda yake balagagge kan waje ba amma shari'ar musulunci ta shar'anta ana yi wa hadda yaro ƙarami sallah jinjiri ko da bari ciki domin a gurin wasu malamai yaron da ya rasu bai yi kuka ba ba a ga alamar ya zo da rai ba an ba a yi eh da shi ku sai mana yake ko barin ciki na ma'ana ko da ya zo duniya bai kuka ba babu wata alama da ka nuna cewa ya zo da rai amma dai an haifai ba da shi zuwa da misalla an kira da ayyar misalla jama'a muna tare ko ke huwa nabi ya tulu min badal ummihi shine wanda ya wado daga cikin cikin uwa sai abla tamani tun gabana a cika halitta ne saka da baka lafa wadan wata nawa da wata bakwai an cika halitta ne a garba eh yawwa sai dai dan wata hudu zuwa biyar kaga dan wata hudu zuwa biyar sai ya wato amma ga mutum amma halitta ba su ba to mala ya ce ana iya mai sallah ana iya mai sallah to kaga wannan sabanin fahimtar wasu su ko suna ganin ko da ya zo duniya in dai bai yi ingar ingar din nan ba kuma ba a ga alamar ya zo da rai ba ba za a yi mai sallah amma yadda ya da da mai sallah bari mu ji dalili ne ko ko ni ba gani hmm li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda maganar manzan Allah fil hadithil mutaqaddim cikin hadisin da ya gabata matsala ta hamsin da dai, yake wanda ifiru da yaro ƙarami wasu ruwa ya ce a wasu ce manzo Allah ce wasu ido da ɓarin ciki yi salli alai ana mai sallah. ba za na da haka waye da u liwa da dai ana uwaye ne addu'a bil war rahama sai Allah ji musu gawara Allah ji musu rahama ta ba ji za a roƙa mu gawara shi yaro ba ji za a roƙa mu rahama ba sai ma da cewa zahiru zahirin magana na nuna an na lalle barin ciki إنما يصلي عليه أنا ما يصلى إذا كان قد نفخت فيه الروح إني أرجع أموسى ميري إني أرجع أموسى ميري تسكيس جواتي سبحانه بحديثي فوق يجمع حديث يكشي ana tattara halittar ɗayan ku yana cikin mahaifiyarsa arba'i na yau man nudufata kwana arba'in yana ne dugon mani daga dugon mani sai ne ya sake kwana arba'in yana taron jini wani su mana arba'in so biyu eh sannan ya koma abin nan a tsoka kuma ya kone mozo gasa ya koma tsoka yana mani kwana arba'in tarin jini kwana arba'in sannan ya koma tsoka kwana arba'in ɗari ashirin sannan ya sake kwana arba'in an sami ƙashi da sauransu ɗauke na an sami ɗari da wata nawa sun mayan faku fihin ruha yana nan ƙashi sun mayan faku fihin ruha sannan a buta to sannan uwa za ce ta ware jin motsi ne saboda haka idan yaro ya rasu aka tambayi mama ta yi shin yaron ga da ke haiwa yanzu ga hirar bai da amma lokacin kina jin motsi ne ce ina jin motsi ne ma da irin wannan shi ne ma da ya ci wanda ya cika wata shi da ke da da irin wannan ana mai sallah eh. e wata hudu an ƙara halitta to daga nan kaga ai ana wata hudu in ka duba ana wata hudu to tsakanin watan nan hudu zuwa wata shida nan na za a busa ran mutum a busa mai rai da a fara cika mai halittar ka eh wata bakwai ai wanda ya kashe yaro dan wata shidda malamin sun ce daidai yake da wanda ya kashe balagagge mutum me yasa ake magana ko da harkar likitanci wanda suke abortion na na ciki cewa cikin da aka yi abortion ɗi ne ɗan wata ɗaya da wata biyu da wata uku bai kai girman zunubin wanda ya kai wata ba don wanda ya kai wata shidda an busa mai an riga an busa mai shirai rayuwa ta kuma daidai suke da rayuwa ta da rayuwa kawai lokaci da ya ke jira da haka dole sai aiki da zanta da haka nan malam ya ce inda an tabbatar da yaro an busa mai rai to in yarda su ana mai sallah amma in bai tabbata an busa mai rai ba to shi kenan kuma ba sai an yi sallah so mu dai gaskiya abin da galibi muka yi in dai ya zo duniya da ya kuka ba a ga alamar ya zo da rayuwa mun ya ba ya mai sallah wannan shi ne galibi abin da muka yi ko wa zalika idan suka bala arba'ata ashhur kaji aran ma in yaro ya cika wata kamar da duk wanda ya cika wata hudu to daga wata hudu sannan aka musa mutum da daga wata hudu in ka tsaya ka kalli abin da hadisi ya ambata to haka za a ga su wata goma eh, eh, wata hudu yi. haka za su kama kwana ɗari da ashirin mudugatan sun mayo biyun ruwa wata hudu kaga wannan matsala yau in ka ɗauke ta kace a cikin ɗalibai ilimi dora a mutunta ba to amma alhamdulillah mu zabuwanmu a da kwanta take sai ta kwanta shi kwai ma'ana da dalili a shi tun da abin da zafi a rana ba ta shafi shi inda ya cika wata hudu ke ba amma idan saka da kabla zalika fara. amma in yaro ya kwado bai kai wata hudu ba to nan ba za a yi mai sallah dole ga abubuwa mu yi kokari mu rike su sosai zura cikin kwalan mu annahu laisa tamimun kamilan yace domin da annaru laisa bimayyitin yace dan ba matacce na kama la ya fa kamar da bai gozo wa asada zalika hadisi abdullahi bin mas'ud asalin wannan magana hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisi mutsuki wanda manzo Allah ya ce inna kharqa ahadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithlu zalika ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملائكة سيعيبه مثل ملائكة ينفق فيه الروح سيبوسى مثل الروح وكاكا هجة كده الثاني نبي الشهيد شهيدي shi ma shahidi wa fiye a hadisun kafira akwai hadisai mai yawa shi wa mai sallah ba wajibi ba ne aka tafi bi zikira ba a zaha malar ce zan wadatu da ambatar wasu daga cikin na hadisan hadisan ga sunan gado ya kawo su bari mu ɗan hudu da wasu daga cikinsu akwai hadisin abdullahi ɗan zubair anna rasulullahi sallallahu alaihi a mara yau mu uhudu annabi ya yi umarni ranar yaƙi uhudu da hafratin ya ce a gina rami fasujjiya bi burde na bi rabbi eh da wani barko an gane annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara yawm uhud annabi ya yi umarni ranar yaki uhud bi bi hamza kina bi hamza an gane ko kuskure na da eh annabi ya yi umarni ranar yaki uhud bi hamza bi hamza sadda ya rasu ba su jiya da burdatin aka ruhe shi aka lullube shi da wani bargo Su musalla a dai sannan annabi ya mai sallah faka bara tis a takabira ne ya yi nika bara tara ka ji wata sabon abu kuma kai yanzu ka taɓa ganin ayin wani mutum ganin da ya rasu ka bara tara to ana yi ko yanzu wani mutum ya rasu mai kima ya kamata liman yi tsaye ya kambara tara madadin kambara hau a yi ta zuɗa kabar bari malamun yadda inda mun samu sa'a muka jagoranci irin da sun malam yi ai kambara tara muka malam amma da zumewa ce haihuwa ce ba ku gwamnati adadin na wajen kuna karatu ku bari a gama sallah haɗo ba nan a gashi a e goku eh to gashi na hamza amma an rama abin da yabin mamaki sai na ɗauka hamza ana rubuta shi ne da hawa a shiga gani da hawa eh bilha eh ومن يوم أهود بحمزة وسجي ببرد ثم صلى عليه فكبر تسعة كبيرات annabi mai kabbara tara wata rana ko yi tambaya ku to a aka sallah kabbara tara wannan ku bari haka to babin sallah ku ji wani aka kabbara tara a yi sallar gawa a yi mata kabbara tara sun bi sai aka zo da safawar shi ma yana ciwon da aka wa yi salla alaihim sai ya musu salla wa alaihim ma'ahu yana tare da shi kun ga wanga hadisi ke da hadisi na biyu hadisi uku ba ibn abir al-zuhari annan nabi ya faraji mun, annabi ya yi wata rana fa salla ala ahli ya yi salla ga mutanen uhud salatu wa annabi ta idan salat da ya saba yi ga umar bada bada bada samani saba'i ba'da samani sinin wato bayan samani sinin bayan abin nan samani sinin shekara eh takwas kenan ka anna ka kalmuwar zai kawon mai ban kwana da aha ya ga rayayyu wani amwata da matattu sun man sarrafa ilar mimbar daga nan ya karkata yadda inda mimbar fa amidan laha ya gode ma Allah wa asara asra alai yayyabe shi faƙala ya ce in ni farkon lafo ni mai rabuwa da kuna eh, in ni farkon lafo wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaida ne a kan wa inna maw'idukum alhawl alhawlin da ne muku zan haɗe da ni da ku a sarki da wa inni wallahi la anzuru ila hawlil ana annabi shi kuma wallahi magana gada na kai da ku yanzu nan ina nan ina ganin sauki na na alkausara wa inna arduhu kama baina aila ila jofa fadin wannan wurin ya kai daga aila zuwa jofa wa inni usitu mafatiha khaza'in al-ard ni an bani taska ta mudayyan kasa aw mafatihul ardh fa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di annabi ce wallahi ba ina ji muku tsoron ku shirka bayana ba ba ku yi shirka bayana naka ji muku tsoro ba walakin a walakin akhafu alaikum ad-dunya abinda naka ji muku tsoro bayan na rabu da ku duniya ta rude kun ji ku mina na manzan Allah wanda ya sani ya daga hannu manzan Allah sallallahu alaihi sallama da yana jawabi yana nasihohi masu ban tsoro ya ce masahabbai ne ba yana je musu tsoron in yarda su ce shirka ba babban abin da yake je musu tsoro mina na ta mun musu tsoro wanda ya sani ya daga hannu mina na manzan Allah ya ce yana jima sahabban su tsoron in ya rabu da su ko kuma al'umma sai in ya rabu da ita wannan eh. na duniya ta ka ta wani yaro ta wani yaro ya ce abinda ya kaji musu tsoro duniya ta rude wannan shi da ce hankali kuna ji ko maza na ce ina ji muku tsoron babba abin da ji muku tsoro ba kun shirka ba abin da ga ji muku tsoro duniya ne ga ji muku tsoron ta roƙe mu wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku Wadakin walakin akhafu alaikum ad-dunya ina ji muku tsoron duniya ta roƙe ku an ta tanafasu fiha ku ku dawo kuna waso su wajen neman ta wata katar tulu kuna kashin junan fatu wuli ku kama halaka man kanan abada sai ku halaka kamar a aron wani sa gabatar da sun kara Wani ji manzan ala abin da ya ji mana tsoron duniya kuma ga sanar zai ta kawo harshe kun lura eh zai ta kawo harshe akwai babban nan siyasa yana magana ya ce ya ce malam ku shigo siyasa a da magana nan ko ya ce malam ku daure ku shigo siyasa haramun ne malamin shiga siyasa ba haramun ba ne amma akwai haɗari akwai haɗari kun san dalili yanzu a ce misali limamin da ka jagorancin masallacin da ga fatin da ya kai karara hamma kila ya tsaya takara shin kun san in ba ya annaya ba sai an kawo wanda bai fatin nan ya ce bai sallah wurin ga shi magana siyasa ko kuwa a ce kai wata rana ɗaya za a samun yan matsala sai ka jace yau kuma abc za a yi muna in ni pdp za su ja ah, mura pdp za a yi muna to malamai ya ba haramu nan shiga siyasa ba amma wala ta aida ga tsuntsa wala ta aida ga tsuntsa yanzu ba su ga sun kai ba tsumbur maganganu ne suke wani lokaci in wasu abu suka taso sai ga jona ya ce ga ta malar ga ta malar da ala da wangan noce-noce da karkace-karkace da kunaye kunaye da kwatance-kwatance da ala malar da toka ce ga inda haɗe da toka ce ga fatin da haka daga nan wani na waje sai ce gaskiya kan wani hito ba ta yau to ba sai mu siyasa ta yi wannan suna daga cikin abin da aka nuna mana wallahi na jami'ar amma abin da ya kamata ya gayyace ku sai da zuwa gayyata duk wanda ya gayyace ku ku ta yi za a tabbala za mu zo garinku muna so ka zo kai mana addu'a sai ke sau ka sai ka yi addu'a da ya ka an gaji addu'a kuma kwan gayyace haka sai shi jama'a an haka kate na wanga kate na wanga kate na wanga ana aibanta ka amma kate na wanga wanga ya zo ya ga ya cike shiga ta malam to muna son ku tai nan ku muna ai muna addu'a sai ka ce a to wani mu ba mu zuwa wannan ku kenan kai matsaya haka ce ai mu mun riga mun yi matsaya ga inda mu to sai ku kai matsaya ga inda kake to lalle ku akwai matsala jama'a su kusa da mamatsayi irin wurin da ya kasarla ku yi hankuli wannan mun zo maganar duniya na mun zo maganar duniya shi yasa malam duk da mota ɗan siyasa zai ba malam in yana so ya mutunta shi malam ba zai aza hoton fatin siyasar nan ba Allah ya sa ku bance ni ciyaman na fati na siyasa ko wani na wani fati abin da wani shahararre na siyasa in za a ɗauko mota sai a ba shi mota da logon siyasa da logon fati saboda ni dan fati ne ƙarara amma gafar ta malar in za a ba shi mota to sai dai a ba shi mota ai an san wa an san wa ba shi ba sai kakka misali yanzu misali kire wani limami ku shige cikin daki daga kai sai shiga bayan mota sai shi hudun, hudun bayan mota to iya hudi ai wannan magana zai sa mutane su ji cewa ga wanda ya ba su ga wanda ya bayan mota. sannan wanda ya bayan mota, to dan ba ji ne al'umma za su kari da haka cin mutuncin malami ne cin mutuncin malami ne in za a baya mota musamman a ce sai an je da kai dandazon budo na kamfen ya kamata malamai mu ma mu waka mu kiyamun yi. Ya haka shiga ta malam akwai motoci da za a ba ku amma akwai ganganin taron kaza da fatin nan zai yi nan za a ba ku su ku ce to ba mu zuwa limaman muna iya haka da yanzu da eh. eh. ba ai ba ba kina na wani ba ka kina na wani don sai ana so a yi musu adalci a darajarta kaga haka ya kamata a yi to amma su waɗannan mutanen ba haka suka so ba sun gano yanzu babu mai daraja da kima ga al'umma mutum guda da ya rage shi dai malami ɗaya rage a saka wanda a daraja da wanda al'umma a kan nuni to ba su ko shiga eh. don da kacce ba eh. in ga tunane na ba da eh. ne aka

ya a ba eh? da malar kwace zai ban mota ya ɗauki hoto na haɗa ga yana ina ce mai kame na fara hawa mota san baya kaciya kuma mota ta wasga ba jirgin sama ta ba rike abinka mota da ina hawan mota kamin taka to don da sai an sallata ni haza daga duniya gani nan ni maraye lalatacce da wanda bai taba hawan mota bai ga mota an ba wallahi wannan abuwa ya kamata ko su almajirin su ta ga tsantsan da su wallahi kowa zai baka mota ko mashin ya azanin ga zazzo ya baka shi wallahi ya wulakanta amma jama'a mun fahimta mota ni dai wallahi ni dai fahimta ta wallahi an wulakanta kuma in na san za a ɗauka ta wallahi ban bai da na ga 'yan social media sun taho sun hara rijiyar nan suna cato larurar nan dai ni a ba wani ga Allah kaga Allah ya daura shi ko wani abin da an matsala ta ga hmm, don yana da mota in bai da ita bai cewa haka to amma ba mu yi lokaci da ba mu da motar ba yanzu nan cikin kwako wanda ya sani sada ina da keke keke dogon kolo ya sana lokacin maka wulakanci hannun gawa da mashin in tena wadda aka duk wannan babu duk wasu yi wannan lokaci yamma to sai yanzu aka yi da wulakanci wallahi malamai su ta zan da kansu wallahi su bari a wulakanta amma Allah shirye mu kada mu zama cikin wanda za a buga misali to yana jan muna lokaci an ce lokaci ya yi ko eh Ya siyasa dole a yi eh. saboda ka kara mutuncin al'ummarka yau ba ba za ka so a ce limanin da ka ba ka sallah ya yi wani abu na zubar da mutunci ba za ka so a ce ladaninka ya yi wani abu na zubar da mutunci ba. to kaga a sheku dole sai an shiga teke su dai abinda muke kira ga sukansu duk da sukansu yin siyasa cewa suka yi aikan jama'a suka bida amma ni dai na san ba sai an ɗauki hoton mutu an arzar dole ba ya dota ba ka nuna cewa shi zai sa ka samu jama'a don ni na buga muku misali yau duk da cikin ɗaki an ga sani an ga ce ga an mota ban tuwa in ce ba san wanda ya bai ta don mai koyo dole wani alheri na to wannan alherin da an ka wani shi zai fi cycle an mutane su ji labari da ka biyo ka wuce ah, a ta kamar liman wani shi na dole sai samun mutum ta wallahi wani shekara kai amma ko ubangiji Allah abinda wani ka so Allah ka bashi Allah ka saka bai da alheri kaga mutane na jin daɗi amma wallahi an ka sa wani hoto ko wani abu to don zai bayan mota na suka aka da kaza Allah wajen ramin ga abu da hankali Allah ya samu dace abubuwan na wallahi sai mai taka zarta eh, abin da a karanta daidai har yanzu dai abin da mutane ka tsammani su ji mun shiga sallah har yanzu su shiga wato shi mai littafin da haka yake zai ta dauko matsaloli ga sunan ga sunan sai ya gama sannan ya ɗauko maganar sallah yana ƙara ba mu hankuri kun ga har yanzu dai mu yi maganar sallah ba amma tana nan sai kuma za a yi magana kan za kuma za a yi bayani tiriyan tiriyan yadda al'umma za su amfana muna roƙon Allah mu dauke sarki Allah shi ba mu ladar da muka ambata kurakure kuma Allah shi yahe muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh rajo rajo ya ɗaliban mu kaja in ga abin na zama ma ka tsara da kawai